Yau ministocin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari sun fara gabatar da cikakken bayani akan nasarorinsu da kalubalen da suke fuskanta wurin gudanar da aikinsu bisa ga umarnin da shi shugaba Muhammadu Buhari ya ba kowane minista cewa a yi wa majalisar zartawa ta kasar cikakken bayani domin ta yi wani tsarin da zai kai ga samun nasarorin gudanar da aikin ci gaba ga kasar Najeriya. Ministan wasanni da ci gaban matasa Mr. Solomon dalo na ɗaya daga cikin ministocin da suka fara yi wa majalisar buƙatar bayani akan ƙalubale da nasarorin da suke fuskanta kamar yadda yake wa manema labaru ƙarin bayani bayan da majalisar ministocin ta gama zamanta na mako-mako a Abuja. garumin cin gaba daga kowane kungiyar wasa tun da muka hawo a kujera ma mun nuna wa majalisar cewa wannan ba ta samu ba sanda muka yi babban garan bawul ga harka na gudanar da shugabanci a wannan eh, kungiyoyin wato mun ce ba za a nada shugabanni kuma ba minista ba zai nade ba wannan ita ce ta haifi da mai ido da aka samu cin gaba a cikin wannan kungiyoyi cikin cin gaba da aka samu Najeriya ta samu lamabin yabo da yawa a cikin kungiyoyin wasannin duk wani gasar da muka tafi ana dawowa da midal ba kamar da ba wannan har ta kai mu muka samu ma za mu je wasan kasa wasan duniya wanda za a yi ta a Russia a wannan lokacin kuma na nuna majalisar cewa an samu cin gaba domin kungiyar mu ta kullun kafa ta fara gwadawa karfinta da cikin wasa da wadansu kungiyoyi kuma an samu nasara amma wasan mu na karshe mun rasa wannan kuma ta karya mana zuciya ba don me domin ai harkan wasa ko kuwa harkan rayuwa haka take kai kasa kai sama amma kai kasa sai ka kimsa ka shirya domin zai baka basira yadda za zaka tankare gaba su mu wannan gare mu alheri ne ministan sufuri na sama da ministan ilimi duk suna wurin wannan taron da kuka yi na ganawa da manema labar menene muhimman abubuwan da su kuma suka tsaya a kai ko suka bayyana shi minista na ilimi ya kawo bukata ne na gina bangare na koyar da harkar shari'a a ita babban jami'a na can akwai bom wanda kuma majalisa bayan da ta duba ta tattance ta ga e akwai bukatan a yi haka ta ba da iko a kashe kudi a gina wannan shi minista na harkan sifiri ya kawo bukata cewa akwai kwaizuwa wanda ya kamata a yi wa wadda jami'an ko kwana na masu harkan kashe wuta mu a nigeria wannan kwarewan ba mu da shi ba kwanakin baya ana tura mutane zuwa kasashen waje a kashe kudi da yawa a kanta to sai ya ce a'a tunda muna da inda ake koyi ba mutane koyan jirgin sama a zaria to mu ma mu gina namu mu kafa namu mu gina namu domin mu yi amfani da shi to kun san gobara a harkan sifir na jirgin sama to wato ba su makwabtakan to saboda haka ya samu goyon bayan majalisa kuma ba za ta zama amfani na wannan harkan sifiri ne kare ba duk waɗanda suke harkan gobara a jihohi da kungiyoyi masu zaman kansu da kamfanoni duk za a koyar da jami'ansu yadda za su samu basira na tunkare gobara. ministan sha'anin wasanni na najeriya mr solomon dalon kenan a fiye da na da shi a abuja bayan da aka kammala taron majalisar ministoci na mako-mako umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya